na ya kai shi a cikin alkawari lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya dawo daga cinikayya a sayyada khadija a lokacin da an san ba auren su tare da shi ba to a yanda ya dawo ya kawo mata wannan dukiya mai yawa ta ambace shi da sunansa aminu ta ɗauki ladansa ta bashi sannan ta ɗauki wani ta ce wannan ka kai wa ammanka abu ɓalib wa foto mahaifin sayyidi ali kenan a wannan lokaci annabi alaihi salatu wasalam ya ɗauko wannan kuɗi ya kawo amminsa abu ɗalib yana zuwa da ibashi take a nan abu ɗalibi ce lalle kai mata ciniki mai yawa to ka kai mata za ta baka ladanka ya ce a'a ya amina ai wannan naka ne ni ka ganawa sai ya ɗauko nasa inuna amminsa abu ɗalib abu ɗalibi ce a'a ya muhammadu wannan wani irin ciniki ne ya ce ya baba ciniki ne guda ɗaya na yi ubangijin ka'aba isa masa albarka ce wannan ba ita ce farkon albarkar da na saba gani a tare da kai ba don ta bayyana an ce annaba alaihi salatu salam lokacin da yana hannun abu ɗalib idan aka dafa abinci a gidan abu ɗalibi kimar abincin na mutum uku ne amma idan annabi muhammad ya sa hannunsa a wannan kwanan abincin za a yi kwana bakwai ana ci kuma sama da mutum bakwai za su ci wannan abincin kuma ba zai rube ba ba zai lalace ba wani lokacin ma ba zai sanyi ba saboda karama hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annan lokaci bayan ma'aiki ya kawo a sayyada khadija wannan kuɗi ga amin da ta bashi izo gun aminsa to sai ma'aiki idame ta a zuciya ta ji a rayuwarta gaba ɗaya ba wanda take ƙauna ba wanda take so sai annabi alaihi salatu wasalam ta kasa nutsuwa ita a sayyada khadija a wannan lokaci da ta samu kanta a wannan hali sai take zuwa ta gaya warkatu ibn naufal amminta ta ce ya amina yanzu fa a rayuwa ta ba abin da ida mini sai abu daya ce ah khadija me zai dame ki ke mai kuɗi mahaifinki mai kuɗi kuma a duk garin nan na maka ba wanda bai san ki ba ba mai yawan jama'ar ki kuma ke yar dangi ce yar asali ce ke ko me ya dame ki ta ce ya amina wani abu ne da idame ni wanda shi ba a siyansa in yi sille min shi kenan na shiga uku ice a ba abin da zai sake shiga uku wannan abun ana samun sa tace da shi ma ice menene wannan tace to ni a zuciyata in bar da annabi muhammadu ba wannan nake kauna abu ɗalibi ce to kin gaya masa ta ce a'a ice ai kin yi baki ba ki je ki gaya masa ko ki aika a gaya masa a sai dai ka je ta dawo gida tana mai tunani ta tura yaron ta mai sarata da shi da wasu mutane su su talatin ta ce aje kasuwa ta yamani aje kasuwar busra aje kasuwar sham aje kasuwar banu kainuka a siyo kayan fawakiha abubuwan ci na marmari a siyo dardumomi a siyo shimfiɗu a siyo kujeru a siyo wato wato kokuna haka a sai da Khadija ta basu su raƙumai suka je aka siyo kaya aka kawo bayan sun dawo ta sa aka gyara gida aka yi mai gyaran da ba a taɓa masa ba ta ajiye wannan kujera a tsakiya ta sa rumfa ta gayyato bayinta da kuyanginta da 'yan kasuwa aka cika gidanta ta ce mai sanata ka je gidan abu ɗaliba ka ce anno muhammad ya zo mai sanata ita shi ita har zuwa gidan ainihin abu ɗalibi yana zuwa ice ya abu dalib shugaba ta ce ka je tana kiranka shike na ce to ka je ka ce ni ko ko ɗana ya ɗanka ce to ka je ka ce yana zuwa abu dalibi shiga ɗaki ma'aiki yana bacci akan shimfiɗa akan karan gado na alkama annabi yana kwance a kai abu dalibi ya shiga ba shi tashi ice to shugabanka khadija ta ce ka tana kiranka ice to ma'aiki ya ɗauki mayafin nan wannan ike da faci guda uku bi a gaba ɗaya a baya na tafiya kenan sai manzo Allah sai ya sa shi ya ɗauki rawani ya ɗaura ya ɗauki takalmin duma ya ɗaura ita bi gidan sa Khadija shi a tunaninsa kasuwa za a fita ita kuma nan san manzon Allah take saboda haka da ma'aiki ya je sai ita da kofar gidan an cika a sai da Khadija ta ce ina shigowa duk ku tsaye ya fahimci kun girmama shi a lokacin mutum biyu ake girmamawa ko dai babban basarake ko kuma wani mai kuɗi shi ko ma'aiki ga shi ba mai kuɗi ba ne shi ko ba sarki ba ne saboda haka a lokacin da ya zo ƙofar gidan aka gaya sai da khadija ta leƙo ta sumiya ta ga annabi alaihi salatu wassalam a tsaye ga irin kayan da isa duk waɗanda suke gidan kayan jikinsu ya fi kayan manzan Allah kyau sai dai kayan jikin manzan Allah su na kowa tsarki saboda haka aka leƙo aka ce shugaba ta ce ka shigo ai annabi yana shiga sai ga gidan ga baki ɗaya an miƙe tsaye abin sai ba shi mamaki da aka miƙe aka girmama shi sannan kowa ya zauna sannan ita shugaba ta fito Khadija kamar inda na faɗa yara dubu arba'in ne suke karkashin ta a wannan zamanin a duniya ba mace shugaba yan kasuwa mai kuɗi da yara kamar sai da Khadija a wannan lokacin to a sai da Khadija din mun sani cewar waɗanda suke santa suna da yawa kamar a gidan su manzan Allah akwai sayyidina Abbas yana santa shi Abu Lahabin na cikin dan nan ina santa sannan akwai sayyidina Hamza shi ma amman annabi ne ina santa a wajen maka akwai mai sarta ibn hajjaj hakimi ne guda shi ma yana santa shi sarkin abu Sufyan yana santa hirkal sarkin rum yana son khadija anusharwan sarkin wato kisra ina son a saida Khadija a takaice akwai manya manya irin su Amr Sham Hisham Aba Jahal shi ma ina son ta saboda kaunar da Abu Sufyan yake mata ya dauki koyar da mahaifinta ya zauna da shi a fadas ita kuma hankalinta gaba ɗaya yana kan manzon Allah kaji sabanin da aka samu shi yasa a wannan lokaci da ma'aiki ya shiga aka girmama shi girmamawa sosai ai annabi alaihi salatu wasallam ici kada murna ichi kada farin ciki kika duk mutanen gidan gaba ɗaya mata da maza sun miƙe tsaye don wa don shigowarsa wannan abu sai ba shi mamaki isun kui da kai bayan ya sun kui da kai sai a sai da kadija ta shigo ta ce to yi zauna sai ce a'a ai sai an zazzauna zai zauna ka san manzon Allah duk duniya ba bai ladabinsa da biyayyarsa akwai girmama dan adam shi ma aiki sai da aka fara zama sannan i zauna da aka zauna za a eh, wannan walima a sai da Khadija ta ce duk a raba wannan walima dama ta yanka raguna ta yanka kananan dabobi aka rarraba a wajen ga kayan marmari da aka siyo wanda ba a saba ci ba a maka ta sa aka rarraba a gidan to bayan an gama cin wannan walima an ce ma lokacin da aka raba kayan walima na gaban ma'aiki ya fi na gaban kowa yawa kuma ya fi gaban kowa kyautatawa sai ga a cikin mutanen akwai wani can ƙarshen tabarma a zaune a ƙarshen dardumas nasa abinci shine kaskantacce kuma shi an kaskantar da shi to shi ko ma'aiki ba san kaskantar da kowa sai tashi ya ɗauki nasa mai alfarman nan ije gun wancan kaskantaccen sai ce kawo naka na ga nan gun naka ne kawai kuma baya ni kuma na ne fi na kowa to kai ba ɗauki na kai ka ɗauna ice a ce ba komai ma'aiki ya ajiye masa wannan mai kyan ya ɗauko wancan mara kyan kaskantaccen sai ya dawo da shi tsakiya ya zauna wannan siffar manzan Allah ce baya so ya ga an tauye wani haƙinsa saboda haka sai aka yi ta mamake shi wannan har ma ake ganin ko yana da alaka da ma'aiki ne shi kuma annabi alakarsa da kowa shi ne kar ya ga an zalunci wani to a wannan lokaci a sai da Khadija bayan an gama walima ta ce da yaran gaba daya da yan kasuwar to na gode kun karrama ni kun girmama domin me nayi gayyata kun zo kowa na sallame shi kowa ya fita ma'aiki zai fita ce a ah, kai tsaya da kai ina son ganin ka ice to yana nan a zaune sai da kowa ya fita ta jawo kofar sai ta rufe da ta rufe ta ce to na ga kayan shiga ta tafiya kasuwa ice e ta ce to ai ba kasuwa zaka ka taho daga yau ka daina zuwa kasuwanci shawara zan baka ya kamata ya muhammadu kai aure ice gaskiya ne nima ina so zan yi ta ce to wata mace na samo maka al'adar ta ta dace da al'adarka tana son mai gaskiya mai amana mai cika alƙawari kuma kai ma ta ganka haka kake yace gaskiya ne yace to ya za'a ta ce wannan mace tana da illa guda uku kana ganin zaka aure ta da ta. sai ce to ai ki sanar da ni illar ya shugabata ta ce to da farko dai ta girme ka zaka shekara nawa yace ai zan shekara 25 ta ce to kaga ita wannan za ta shekara arba'in kaga ta baka shekara goma sha biyar ya ce e ai girma ba wani abu ba ne in za a ce ta yi ta yi ta bari ta bari ai ba komai sai ta ce ai wannan duk abin da ka ce ta yi za ta yi duk abin da ka ce ta bari za ta bari kai ita wannan ma ba sai ka ce ta yi ba ba sai ka ce ta bari ba domin me tana son ka kawai ce haka ne illa ta biyu ta guda uku kuma suna nan da ransu sun girmama illa ta hudu mazajenta guda biyu ne ta auri na farko sun haifi ya biyu na biyu sun haifi ya guda ɗaya kana ganin yanzu ka aure ta da wannan illa manzo Allah ce ai wannan duk ban ji illa a ciki ba ni ma ta dauro na haifi na aure ta ai ma haihu da ita waccan girma ko ba wani abu bane ta ce haka ne ita to ya shugaba ta wacce ce wannan mace da kika samu mu ta ce wannan mace dai na farko ana ce mata khadijatul kubra sunanta sai ce haka ne ice to ya shugabata a wace unguwa take a nan maka ko a wajen maka take ne ta ce kana neman ta a wajen maka ko a unguwa kuna nan tare da ita ai sai annabi ya juya baya ya juya gaba duk daga shi sai ita wannan sai ce to ai ke ce shugabata ta ce ai yau kuma kai ne shugaban ni na da bayan ka ka yadda ka aure ni manzo Allah ya ce to ai ke shugabata ta ce ya Muhammad yau kai ne shugabana yace to zan yadda in aure ki ka yadda zan yadda ta ce to ka je gun amminka ka ce masa ni ce na ce ina son ka kar ka ce kai kake so na ka ce ni na ganka na ce ina so zan aure ka kuma ka yarda da ka aure ni ka gaya masa kar kuma ka ji komai dangane da dukiyar da zaka kashi yace to banza Allah sai gashi a gida Abu Talib yana ganin sai ya ce ah ba ku tafi ba yace ai ya babana ai ba tafiya bace ai da ta kira na aka yi walima aka yi komai sai ta ce tana so ne ta aure ni ya yi shiru shi amin nan nasa domin ya san rigimar da yake kan sai da khadija akan auren ta ya san sai an yi yaƙi dole in ka gama a yaƙi ba to ba ƙaramin dacewa yi ba sai ce wallahi tun da nake da kai tun kana shekara takwas mahaifina ya ɗauke ka idan kaka a hannuna saboda ni ne shaƙiƙin mahaifinka ka san da abu dalib da abdullahi mahaifin ma'aiki uwa ɗaya uba ɗaya ƴaƴan abdulmutallib ƴaƴan binta binta ita haife su su bi ne kawai ƴaƴanta saboda haka sai ke cewa tun kana shekara takwas aka bani ka yau shekara ka ishirin da biyar ƙarya ko ta wasa ban taɓa ji ta fito daga bakin ka ba saboda haka wannan abu da ka yin gaskiya ne ya riƙe hannun ma'aiki ya kai shi ka'aba ya ce zauna a nan manzo Allah ya zauna a ka'aba abu talib ya dawo gida ce ina hamza ce gani ina abbas ce gani ku kira abu lahabi da sauran yan uwan ku same ni a ka'aba a wannan lokacin abu talib izo ya ce da ma'aikito duk abin da za su gaya ma kan kai baci akwai abu lahabi wan mahaifinka ne zai faɗa ma bakan magana amma kan ka kula shi kai ma shiru ka kyale shi to shi shikenan sayyidina hamza ya kira mu mugiratu ya wa haris ya wa hujul ya kira makamu suka tatarga baki daya da sayyidina abbas da shi abu talib da shi abu lahabin din suka kewaye ma'aiki a ka'aba ya jingina bayan sa da ka'aba su kuma suna tsaye abu talib ya tashi ce to ku iyaye ne a gare shi shi kuma ɗa ne a gare ku domin mahaifinsa shi ne mu baki ɗaya mu nan duk mu ɗaya to kuma kun san ɗanku ne ya muhammadu abinda ka gayan a gida tashi ka gaya musu manzo Allah ke ce ya ku iyayena Shugaban Khadija ta kira na amma ta ce za ta aure ni ta ce in sanar da ku ita ce ta ce za ta aure ni amma da izinin ku sai annabi ya zauna ba wannan magana sai da na hamza ya kashin gida haka sai da na abaci ma ya kashin gida to shi wannan mara kunya abu lahabin ya miƙe ya ce gaskiya ba za ta aure ka ba kuma izgili take maka me za ta da kai ba ka da uwa ba ka da uba ba kaka ba kaka ba wa ba kane ba ka da kowa inda za ka zauna ma sai dai a kukkulla a kukkulla a yankan ma mahaifinka dama ya ce kai shiru duk abin da ya gaya ma sai sayyidina hamza ya ce to ku tsaya ya za ka rinka kaskantar da darajarsa mu fanan duk iyayensa ne mahaifinsa shine autanmu mu kuma duk maka wanda izo maka mun fi kowa asali mun fi kowa daraja kuma da kake cewa bai da uwa bai da uba ai mu ne iyayensa kuma ka'aba kawai ta mu ce a ce ka'aba ta mu ce kawai mun gama alfahari a duniya domin duk wanda zai zo maka gidanmu zai dira dutsen safa da marwa na gidanmu ne dutsen abaka sun namu ne makama ibrahim namu ne zamzam namu ne kai muhammadu na rabu da ita nima ina santa ice da ina santa na rabu da ita Maganarka kuma gaskiya ce sai sai na ya ce to ni ma na janye maka sai abu lahabi ta ce ni zan ja sai ya tafi wato shi zai ja da ma'aiki shi abu lahabi na cikin ta bare daɗin nan ka san akwai mutane marasa arziki ɗansa ne fa da ɗansa zai ja kuma ɗan ya fi ƙarfin uban to ba ma sa ka bane ka gani ka haɗa kanka da manzo Allah ai duk wanda ya haɗa kai da ma'aiki ai zai sha ƙasa take anan sayyidina Hamza yace Abu Talib tunda haka ne mun san baya magana guda biyu kuma yace ta ce tana son shi ku tashi mu je gun mahaifinta Huwailadu mu nemi auren suka hau doki ba inda suka zame suka yamma da maka sai kofar gidan Huwailadu suna zuwa igansu a ah, lale da yan manyan gida madalla da masu kaza ita shi da kan buzin ya ba su ka zauna me yake tafa da ku suka ce eh suka yi ma alkunya dan mu ne iga yarka ike so shine muka zo mu tambaye ka dan ba za a bar su tsakanin su bi ba kawai kwara manya su shiga suka ce gaskiya ne wace ce yartawa a Khadija ma sai ce a ba za ta aure shi ba ai iskili ta masa ai ai ba za su ya zace da shi kai ku tashi sai kama buzin da suke kai ya zanzage har kitsa musu kura baki daya shi ma ya ba hamza ya ce ba huwa ilatu ai mu da kai ba faɗa mu da muka zo muna son jininka wanda yazo yana son jininka ko baka bashi ba sai kai mai kyakkyawa magana yayi na san ba za ta aure shi ba hamza ya ce to rabbul ka'aba na rantse maka da ubangijin ka'aba mutukar wannan tsumman gidan naka za kwana a cikinsa wallahi ni kuma sai na ɗau doki na rinsa ido ko da zan rasa raina in to a guje in saki bin zamun doki in daki wannan gidan naka ya faɗo da kai da iyalanka ina tabbatar maka sai na kashe ka yau hamza ya gayawa ko ya ladi kenan suka hau doki suka tafi gida suna zuwa abu ɗalib ya ce to ike to ya Muhammadu ga abin da muka tarar mahaifinta sai annabi ya shiru shi kuma abu lahabin sai miƙe yana dariya ce ai na gaya muku ba za ta aure shi ba wayannan sarakunan da suka kewaye ta da manya manyan masu kuɗi ba yadda za a yi yan uwanta da iyaye su bari ta auri miskini wai manzo Allah ne miskini ji mutumin da in yi ce dutsen a baka baisin ya zamo dinariya wallahi minti ɗaya yawa gaba ɗaya zai zamo dinariya to amma ma'aiki shi ba haka yake so ba ya shiru bai ce musu komai ba sai ma suka gaina murmushi abu ɗalibi ya ce an bai dame ka bai ce ai na san abin da ubangijin ka aba ya zartar ya zartar saboda yaƙininsa kuma gashi a lokacin ba annabi ba a yana zaman mai gaskiya ne mai amana ne mai cika magana guda ɗaya ne a wannan lokacin shikenan yamma ta kawo kai huwai na duhu hankalinsa ya tashi hankalinsa ya tashi ne akan mai akan shi sai hamza ya ce mutukar zai kwana a gidansa ya rantse masa da ubangijin ka'aba shine karshen rantsuwar mutanen maka a lokacin cewar mutukar zai kwana a gidansa to fa shine ajalinsa ya da yamma ta raro sai ga to kwana a gidan matsala ne sai na hamza dai sai ya aikata shi kuma ya kwanta a wannan gida hamza izo ya turo maka tanga ba zai ba sai ya tashi ita bugun warqatu ibnu nawfal warqatu ibnu nawfal nan dan uwa ne ga asayyada khadija ko mutum ne wanda ya fita waje ya karance yahudanci da nasaranci a gun yahudawan najarana da kuma banu ƙuraiza saboda haka a wannan lokacin da ije gunwar warƙatu naufal sai ike ce masa to ya akai sai ce kaji abin da ya faru tsakanina da gidan 'ya'yan hashim ice a'a ice wai 'yata suka zo suna so yanzu a cikinsu wa zai iya auren khadija sai ya ce to ai kai kai ko ladu ai ba shi ya ce yana son ta ba wannan ita ce ta zo nan gidan ta ce duk duniya ba wannan take so sai annabi muhammadu kaga kenan ita ce take son sa ba shi yake son ta ba ni haka ta zo ta gaya na ce ta gaya mar ta ce ah, na ce ta je ta gaya mar wato ta gaya man magana ice eh to yanzu hamza ya ce in na kwana a gidana zai turo gini ya kashe ni ni kuma ga dare ya fara sai ne na to gidanka in kwana ya ce ai ba haka za a yi ba kai can ka tsare gidanka ba ka can ni kuma ya ji kana na ya zo ruguza min gidana abin da za a yi kawai in ka bashi ita mu tashi yanzu mu tafi sai ce to ai hamza ga abin da ya ce kar kuma mu je yawo kai na ce a'a mutukar ka yadda ba abin da zai faru ai take nan sai eh, kiwar katu bin naufal ya tashi da shi da shi huwailadu suka tafi gidan abdullahi wato kanan huwailadun kenan suna zuwa suka gaya ma kaji kaji kaji kaji duk aka gaya min maganar bayan an gama gaya masa maganar sai ce to ai ba wani abu bane kai mai kuɗi ne yarka mai kuɗi ce ku ba wani kuɗi kuke nema ba amma shawarar da zan bayar yanzu shine mu haɗu ga baki ɗaya mu tafi gidan hashim ka ce ka ɗau yan nan ka ba shi kenan ka huta sai ce to kar mu je hamza ita so mun suka ce mu tafi ka tsaya daga baya da shi warƙatun da ni idan hamza ita so ma za mu tare shi kan hamza yi mana illa kai ka hau doki ka gudu ka kusan kuma hamza bai gudun doki ba ice eh haka ne to aje aka tafi ana tafiya shi abu lahabin sai ya tashi ice to ni zan tafi tunda na ga tattaunawa ta ki karewa ya tafiya sai yana tafiya sai ga warqatu bin nawfal da abdullahi suna karasowa daidai wajen sai suka ji hamza ina cewa ai duk ku kyale ba ga daren nan ya to ba za ku ji abin da zai faru da safe ko ladi yana jin magana nan sai ce to kun ji yana maimaita maganar nan alaman maganar nan tana ransa suka ce to tsaya anan suka zai da shi anan suka karasa abu ɗalib yana ganin su ya tashi a sannu da zuwa sannu da zuwa aka ba su shimfiɗa suka zauna me yake tafa da ku suka ce ai yanzu an tattauna gaba ɗaya an yadda a bashi Kadija. kun yadda eh hamza ice na an waiwayo ku gaisa sai na hamza waiwayo aka gaisa da warqatu bi da nawfal da abdullahi irin gaisuwa tsakanin fushi da yarda saboda haka sai ce to ina shi mahaifinta ka a ina can baya wani abi ke ba su ce labewa ya saboda hamzan ba da hamzan ya tambaya kenan sai warqati ta shi ce huwa ya ladu ce da ya so ya so iga hamza a zaune ce ku gaisa hamza suka gaisa yace yi ma bayani yace yan nan tawa ya tunda ita ce tana so to ni ma na yadda ina so shikenan Hamza yace to ka sa mana rana sai isa watan Rajab ranar Juma'a ta farkon wata a ina za a tara aka ce a tare a dutsen Abaka Baisin to shine yi shela ya ku jama'a shi abin da yace da Allah a rufe masa mai neman sai ranar ɗaurin auren a bayyana in ji shi huwa da kenan suka ce a wannan abu ne ai mai sauki suka ta aka yi shela aka tura kamar inda ake a wannan lokacin aka tura mutane wai suka yi yamma wai suka yi gabas dama da hagu aka je aka sanar duk wanda yake son Khadija a wannan lokacin sai ya tanadi to da watan ya kama ya rage kwana uku kowa sai ya turo da rumfarsa aka daura ta a dutsen abaka baisin ko ina ga rumfuna nan shi abu lahabin isa tasa hirkal tun daga rum ka duba tun daga rum ituro har zuwa maka aka zo aka ɗaura shimfiɗarsa da masu gadi abu sufiyanu sarkin maka ne shi ma ya zo ya ɗaura tasa amr sham shi ne aba jahal shi ma ya zo ya ɗaura tasa mai sarta ibn hajjaj shi ma ya zo ya ɗaura tasa utubatu dan rabi'a shi ma da tasa maka ta cika a ranar sannan sarakuna kowa da irin shigar da ya fito da yaransa kuma tamkar za a yi yaƙi aka gama cika tas sai da Khadija ta walima da tun da duniya take ta wannan zamanin ba a taɓa walima irin wannan ba ta sa aka yanka raƙumai aka yanka shanu da kayan marmari kala-kala aka yi tarabawa to saboda kishin Allah ga annabi Muhammadu sai aka ga larabawa ta gaba yamma kudu arewa da turaren almiski larabawan su dai ba 'yan maka ba ne ashe mala'iku ne Allah ya turo ko halarci ɗaurin auren Khadija da annabi Muhammadu suka zo da turare suka tafesawa wuya ɗauki kamshi to kowa yana zaune sai da Khadija ta ce da mai sarata yaranta ka je ka ga wace irin shiga shi ma'aiki yayi aka zo aka duba ga gidan Hashim da Rumfasa amma ma'aiki yana daki yana bacci za a daura ma aure saboda kunya ta manzon Allah mai sarata ya koma ya ce ya shugaba kowa ya je wannan ma ba kya zaton ije ya je amma fa shi kadai ne ban gan shi ba sai ta ce to ina zuwa ta shiga ɗaki. ta ɗauko wasu kaya har da bel irin nan tsakiyar nan da ake ɗaura ta bayar da takalmi huffi mai kyau ta ce a kai masa idan an kai masa ya ɗauka ya ɗaura ku je ku ɗauki wannan ta ba da rumfa ta ce a je a ɗaura a wajen ta tura yaran ta 'yan kasuwa da bayi da kuyangi suka kewaye rumfar aka sa wato kujerarta ta gida katuwa aka ajiye ta tsakiya ta ce a je a kirawo shi a hauka i zauna ku kewaye shi kamar inda kowane sarki da kowane mai kuɗi shi ma aka yi ma haka ai ma'aiki yana gida sai ga mai sarata shugaba tana gaida kai ta ce ga wannan kasa ka san manzon Allah wato jikinsa wani irin jiki ne idan riga ta kaɗai in yi sa shi sai ta yi daidai kuma idan riga ta yawa in yi sa sai ta dage ta daidai da yake so to haka shi kadai ne mai jiki original haka jikin manzon Allah yake wallahi bai taba rage kaya ba an taba kawo wata riga duk wanda isa a fada sai ta mai yawa sai aka ce to ma'aiki ko za a gwada ce an na gwada daidai za ta aka ce to gwada a gani da ya ɗauka yana sa sai ta daidai yadda ake bukatar ta to jikinsa ne kawai yake da irin wannan ai shine manzo Allah isa kayan nan ya daura damarar ya ɗauki mudubi haka mir'ata kenan ikalli jikinsa a ciki ce kai Allah na gode maka ya ajiye mudubin a ƙasa sai ga mudubin ya meke ya manne da garu yana ta kallon manzan Allah wannan ta zamo karama ta manzan Allah annabi ya fito haka iduwa jikinsa ya ganshi ya ya sa bel ya zanzaro ya ƙame jikinsa kasan jikinsa ya setu manzo Allah sai ce kai in na fita a wannan shiga sai a ce na fi kowa ni kuma ba na so a ce na fi kowa sai cire kaya kaga mayafin nan mai faci na kasuwa wallahi shi yasa imam wallahi ya daura wani yasa sai ya fito mai sarta ce a ah, ya ma'aiki ai wannan kayan ka sa ce a'a mu je a haka ice ai kai za a daura auren ice na sani da su za a daura wa'annan wallahi da su ya fita kayan wannan bai facin dai da shi isa ije rumfan nan iga yaran sun cika yaran Kadija. to shugaba ta ce gara ka zauna a kujera ya ce a'a ba zai yi ina kan kujera kuna kasa ba suka suka ce ba zai ba sai zauna a kasan kujera ida fata su ma suka kewaye aka zo aka ce da sai da Khadija ya je ya zauna da kyar amma bai sa kayan ba ko bai zo na kan kujerar ba to shine sai ga mai shela ya zo ya ce ya ku jama'a wanda ya fi kowa kamshin turare shine mijin Khadija kuma kowa kanshi yake a gun kowa kanshi yake akwai abajaha sai ce da yaransa shajjaru kai sansana nika ce to ai kanshi aka ce da ya sansana shi ce a ah, ai in dai in dai shi ne to anan kai ne mijinta ma ice da asi ah, dan wa'ili haka ne sansana ice a ah, maganar shajarar haka ne ai dinnan ba mai kanshin ka ni gani nake ma kanshin ai daga jikinka ike tasowa ice ni ma haka nake ji nan ko bai san ba shi bane ana nan ana nan sai ga mai shela ya ku jama'a yanzu a ɗaura auren asaida khadija Wannan ibi kowa kyau a nan shine mijinta an ce kyau kaga ga baban masu kyau ya zo to shi ne fa ba jahal dama shi kadai ne fitinan ne agun sai ce da shajjaro kalle ni ka kallaci hirkal sarkin rom i kallace shi i kalli hirkal ya ce ai ka bi hirkal kyau ya ce haka ne to ga abu su fiya nan ikallace shi ikalla abu sufyan ya ce ai tun da kabiri kal yana matsayinsa na bai hude ai kafi wannan balaraban kyau ice haka ne ikallu wannan a ce ya fi shi kyau idariya har fiskarsa ta kai kan fiskar annabi muhammadu ai yana kallon annabi ice shajaru kallace ne kallace muhammadu duda dai kwarjininsa bai gama fitowa ba yaro ne ni ko kamala ta tafi domin sai mutum ya shekara arba'in siffarsa ta gama fitowa shajjaru ikallaci aba jahal ikallaci annabi muhammad ice kafa ka yanke hukunci sai ka zira ido sosai ya zira masa ido sosai sai ce to ya shugaba a duk taron da shi kaɗai ne in bai fi ka kyau ba kai ma ba za ka fi shi kyau ba wai ba alkunyar da ima kenan sai ce masa ka gama kallo na sai ce to ni ne kokari ga asi dan wa'ili na ashe alkunye mashi yace asi dan wa'ili idan ka yafi na shajjaru kyau ka kallace ne kallace wannan domin in har ba ni bane in san matakin da zan dauka ki kallace annabi ya kallaci a ba jahal ice ka ganni eh to kallace ya kallace shi yace to tunda ka kallace shi ni zaka kallata sai ka yanke hukunci wato ya zamo a ƙarshe kenan da i kallace a jahal sai ce to ya shugaba na rantse ma da ubangijin ka'aba ko muhammadu zai fika kyau da ɗan kankani zai fika kyau ka ga rusa shi sai ya ce kai shashasha ne ashe idan masha jarin ma ya fi naka to ya tambaye shi gaskiya shi kuma ya faɗi ya gaskiyarsa kenan ba jihar sai zara takobi da ya zara takobi sai da hamza yana cikin bari hashim ya hango shi ita so ya hada da takobin da hannunsa irke ce kai in ka tada fitina a wannan ɗaurin auren tsaya ka kaga a gidanku an daina kai gawa lafiya sai da na hausa yake gaya masu ice in dai aka yi mutuwa a nan maka a gidanku to ba za a je a kai ta lafiya ba kace kace zan mata kuma an daina taron ɗaurin aure a gidanku in an yi haihuwa kun daina taron biki a gidanku in ba a komai kuma kun daina zaman lafiya a cikin gidanku to kaga ba ba abin zabi a ciki sai ce ai ba fitina zan ba yace kai fitinan ne mana in bar da haka ka zare takobi kowa nan ina da ita ka sa da kasa ka san laraba kowa falle tasa zai a kama rigima sai sai na hamza ya koma rumfar bani hashim i zauna a bar ce ya aka yace a zuwa ne neman kashe di ka san fitinan ne to a ƙarshe sai ga Ladi ya zo mahaifinta kenan izo da takobi a zare ice kai yan taron ɗaurin aure kowa ya tashi ba za a yi ba kowa ita tashi tafiyarsa mahaifinta shi kaɗai ake jira daura auren amma ya ce kowa da kowa in dai ya ta ce ba za a yi ba a ba jihar sai munna su abu su fiya da sai munna don me sun fahimci ɗaurin auren fa ba da su za a yi ba mai sarata ina zaune da iga wannan sai ya tashi gudu ice ya shugabata kowa da kowa ya zo wannan ake jira izo mahaifinki a ɗaura aure yan uwanki duk sun zo da iyaye amma a ƙarshe mahaifinki ya zo ya zara takobi ya ce ba za a ɗaurin auren ba kowa ya tashi tafiyarsa baban na eh sai ta tashi ta ɗauki buhu ta shiga ɗaki ta buɗe inda take ajiye kuɗinta ta tuntsuro dinariya ba dirhami a ciki babu tsaba zallan kuɗin ne ta ciko buhun ta ɗaura bakin ta zo ce mai sarata ungo ka je ka bi abu ɗalib ta ce kar ya kula shi su rigima ya ce masa tun da aka fara harka auren nan ba a zo an ce ga wata aba ta gaisuwa da ake a maka ba a bashi isan nasa ne sadaki kuma da banza a biya mai sanata ya karɓo ya zo ya samu abu ɗalibi ce doga yanzu shugaba ta ce ka lallaba ka ba shi ga abin da ka gaya masa take a nan abu ɗalib ya tashi da ya tashi ya hau kan doki ya rataye takobinsa ya rike wannan jaka sai ya nufi huwa ladu sai ce abu ɗalib kar ka matso kusa da ni in za ka matso inda na zara takobina kai ma ka zare takobinka abu ɗalib ce a'a ai mu da 'yan gidan hashim ai ba faɗa ai ko ba ai wannan ɗaurin aure ba ai kun zama 'yan uwan juna ice naji amma bana bukatar duk wata magana tsakanina da ku mutane kowa ya tashi abu ɗalib ice to ina so zan gana da kai ice gani na da kai inda na zare takobi ka zare ice a'a ba zan zare takobi ba sai ya cire takobin sa ma sai ya sakala shi a gaban dokinsa ice kaga alamar ma mu da ku ba za a yi wani abu ba ice haka ne saboda haka ina hadde a takaice ya kare kirjin dokinsa a jikin kirjin dokin huwailadu yana ratayawa a jikinsa sai ya ce masa fara harka auren nan ba a zo amma komai ba sai nake ganin ya kamata in ɗauko wani abun ka maka sai ce me za ka mun sai ce me za ka ban duk abin da za ka ban na mallake shi ice na sani ice to ba zan karɓa ba ice kai hakuri ɗaurin aure ba za a yi ba mu ma mun janye kowa ita ce tafiyarsa amma dai wannan abin da na ba ka daure karɓa ka tafi ikwance ma bakinta ya miƙa masa itin tsiromar da ita Ko Ladi ce wai wannan abin da kake so ka ban me a ciki sai ce to ai ba karba ba sai ka sauraron za ka san ko me a ciki ko ya karba ya ɗora akan doki ya buɗa isa hannu ica kuɗa iga tun daga farko har ƙasa dinariya ce babu dirami a ciki sai ce wai kai abu ɗalib wai wa yake santa ni ban san shi ba ma gaba ɗaya jin magana auren da ke kawai eh ka san kuɗi suna amfani a koda yaushe sai ce ai shi ne annabi muhammadu bin abdullahi sai ce gaskiya ne na san shi ya fi kowa gaskiya ya fi kowa amana ice shi ne dai sai ce ina warkatu ice gani ina abdullahi ce gani ce to abin da za a yi ina jin kunya abu sufiyanu ina jin kunya amr bin hisham wa'annan su bi nake jin kunya wannan sarki ne wannan amini na ne amma yadda za a yi kun ga wannan da za a bata duk ya fi su gaskiya ni ko ba na so in tsaya a wajen warkati ce na dai fahimce ka a dai ɗaura auren ice yawa daura auren su da ita ya ɗauki dukiyarsa iyan mai tafi gida su kuma suka zauna suka ɗaura aure abu ɓalin ya dogo hudu ba ɗaurin auren a sayyada Kadija da ainihin annabi muhammad to yanzu a gurguje an ɗaura aure khadija ta zama matar manzan allah ta zama matarsa aka zauna kamar inda aka sani duk dan da manzon Allah ya fa a maka to dan aseda Khadija ne duk ɗansa na maka ta ne a madina ma dai aka haifa ibrahim kwanan sa saba'in ya rasu an gane ai wato kwana saba'in da haihuwa ya rasu ko ya yi ko shekara ɗaya bai ba a takaice ma bai wata uku ba kenan ya bar duniya duk ƴaƴan manzon Allah ba sa ɗagawa kamar su alkasim su ne yan shekara biyu yana tafiya dab dab dab shi ma ya rashin lafiya irin su ya'yan ma'aiki maza gaba ɗaya ba wanne shekara hudu ma duk suka rasu gaba ɗaya amma kamar matan su ne suka girma to idan muka ɗauki zaman su da asaida khadija akwai ilimai a ciki iri iri wanda inda mata za su koyi zaman manzon Allah da khadija to da mace ta zauna lafiya da mijinta domin akwai wasu abubuwa da ita Khadija Allah ya ajiye ta ma dan ta auri ma'aiki taima wani gudunmawa taima taimako kamar inda Allah ya ɗauki eh, Asiya yan mazahimu ya aurar da ita ga Fir'auna dan me dan tare na Annabi Musa taima tarbiyya a samu gwalagwalan ilimi da hikimomi da dabaru a tare da Asiya to haka Allah subhanahu wata'ala ya tsare Khadija ta auri manzon Allah to inda za mu ɗauka ina ya kamata mu ɗauka na matan za mu ɗauka ko mu ɓalle hanya annabta kawai mu sakina ko <laughs> to aka ne ko mu tafi annabta annabta ko algabar tawala <laughs> to suka zauna da ase da Khadija da Annabi Muhammad ta taimaka ma iyaka taimako to a ƙarshe Annabi ya samu shekara arba'in ba ɗaya an gane kaga mun datse kenan ya haifi ya da makamantansu a shekara arba'in ba ɗaya ɗin nan a lokacin ma'aiki sai kawai a ransa ya faɗa masa a rai ya kamata ibar maka in yi fito maka ba shi da wani abokin koyi bayan ba shi da abokin koyi duk inda ya duba jikin ka'aba gunki ne gunki uku da sittin ne a cikin ka'aba kuma ake so a karkaɗe sai zama ba komai sai Allahu kawai duk duniya kowa ka gani kafiri ne tun tafiyar annabi annabi Isa dan Maryam ya hau kan wannan dutse shekara biyar da hamsin. tsakanin su da ma'aiki kenan a wata ruwaya shekara 570 a wata shekara 560 kamar yadda aka san sabanin ruwaya kenan ba kuma aiko da wani annabi a duniya ba kowa ya shagalta kaga karni na biyar da rabin karni kenan kaga magana ta duli duk karni ɗaya shekara ɗari ake rasa kowa yanzu nan duk nan shekara ɗari ɗaya ɗaya zaka samu wani kowa ya mutu wasu kuma sun taso ya'ya da jikoki kenan to haka karni ike shekara ɗari in yi kama to ɗari da za ta shiga ba wanda zaka samu ana ka daɗe ɗari da talatin ka daɗe da ashirin ka daɗe ƙarshe da hamsin kuma ka kai da hamsin ƴaƴanka da jikoki sai sun so ka mutu ɗaya ɗaya ɗan da zai kyale ka sai ta tunan to kayi kashi kayi fitsari a zaune yana ta wahala in ka da mara kirki yaya in ma ya ganye shaƙe ka ba za a gane ba sai shaƙe ka to ai yaran zamani haka suke ko wahalar za su duba kawai ba za su ga abin da asalin iyayen su kai musu ba ko ba haka ba to a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi tihama tihama din nan gari ne a can wajen maka yake me ya tafi nema ya tafi neman wani daji da zai je ya buya shi kadai yana zuwa sai tar da makiyaya na raƙuma duk sun cika wajen sai ya dawo sai ya je banin ofin banu ofin nan ma sai tara irin wannan ne saboda wajen akwai dan ruwa kaɗan kadan ibar nan gun sai tafi wajen najadu najadu can wajen maka take ya ganga ranar najadu sai tara nan ma haka ne sai zo banu sulaimin banu sulaimin nan ma haka sai tunani a ah, ai akwai saura ta gidanmu daga sauran zuwa daga gidansa zuwa sauran mil shida ne irin mil din da in aka hango ka a rinka wancan mace ce ko namiji ce to irin wannan so shida ka san ko da nisa to saboda haka ma'aiki ya je nan sai tadda Abu lahabe shi da wasu kafirai a zaune suna yan shaye-shaye har ma sun share gun suna irin kwado din nan wato kamar lido kenan don su ne tura suka sarrafa ya koma lido to saboda haka ma'aiki sai ya dawo ina gangarwa ta zo ta hira wannan dutse na hira da ake cewa sai tadda duwatsu ne daga hira zuwa maka mil uku ne kaga ya baro can da mil uku ya zo nan kan ya karaso gida mil uku so da ka sai samu ga duwatsu manya-manya guda tara a wajen sai ga wani dogon dutse hira kenan zai kamar dab tsawonsa tudunsa amma ya fi dab an gane sannan kuma a shimfiɗe ki haka da ya zo ileka wannan ileka wannan da ya leka hira sai ga to nan ya kamata ya shiga sai ballo itace iyaye giza-gizan baki ya shiga kadangaru da beraye da wasu abubuwa duk koro su kwarika ci barkatai ishare kogon tas sai dauko dutse sai sa ɗaya dutsen daga can ciki ɗaya daga gefe sai ɗauko wato um, reshe guda biyu iginda ɗaya haka iginda ɗaya tsaya sai dawo gun matarsa Khadija ce ya Khadija na samu wani waje da zan je in buye in hira hira eh kai dawa ce a ni kaɗai zan shiga in hira to mutum ya hira shi kadai ce eh haka da rai na ya dar samun in shiga ni kadai in hira ta so to me abun yi ce guzuri nake so ta ɗauko buhun dabino ta bashi da ruwa a kula sai ce ai dabinon ya yawa amma abin da za a yi kirgo guda arba'in ta kirgo dabino guda arba'in sai ce karo ɗaya Allah ya ubangijin ka'aba yana son abu ɗaya ya zama shine a sama ta bashi guda arba'in da ɗaya sai ya zuba a wata jaka ta algarara ya ɗauki wannan buta ice to zan tafi sai na dawo ta ce to sai ka dawo manzo Allah ya to sai ya koma ice ina ina raunin nan ta ce yana nan ɗauko sai ya naɗa raunin mutanen maka suka biyo shi ina za ka je ce a zan wani waje ne suna bin sa to bai so su to ba saurin sa ya su har ya bace musu suka rasa ina ya su duba nan su duba nan ba su gan shi ba ina zuwa hira sai ya shiga ina shiga sai ya cire wannan itatuwa sai ce <coughs> ubangijin ka'aba in ka karbe ni nazo in ma ibada shi dai jibril bai taba zo ba a cikin maka babu malami ba shi da malami a wajen maka ka san shine ake matake annabin da baka da malami sai Allah kawai shi ba shi da wani malami da ya taba zuwa gunsa ina yin fatawa a gunsa ko mutanen maka sun san shi baya rubutu shi baya karatu dan ya iya baya rubutu dan ya koya ya iya karatu ya iya rubutu shi haka Allah ya jikin manzon Allah wannan abu sai ba su mamaki to saboda haka ma'aiki shiga sai Allah ya jefi zuciyarsa da la ilaha illallah kawai sai jina ta cewa la ilaha illallah shi yasa ake cewa ya bauta wa Allah akan addinin Annabi Ibrahim to me yasa ake faɗa haka ana faɗa ne saboda shi Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi shine baban annabawa lokacin da namaruzi ya mafarki namaruzi shine jikan jikan annabi nuhu alaihi salatu wasalam kuma yana daga cikin kafirin da imallaki duniya baki ɗaya shi namaruzi to sai mafarki duniya ta cika da ruwa inda yake ne kawai ba ruwa amma kowa ya hallaka da ilo ya kowace sai ga ashe shi ma karkashin inda ike ya zaizaye ya zaizaye ko dai ya ruguje da shi ko ya faɗo da kansa yana dawowa ɗakin